da kai kai kai kai mm, kai ne zai bi halin nasara ne cikar bakin ciki ka saka wa wani ka damuwa da kai kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai mutunci duka ya kife abin da ka yi shi yana kare mana hanya amma ai na baki da ba da guri ko wallahi ba zan hakura ba ja. ya ki ki so a'a tunda da ya riga an ba abin da ya farko to mu hakura kuma mu ji ba zan koma ba akan menene yana saurin me yake yi zai zo ya buga mana mota eh ba zai yiwu ba na umma gafara Bani, Rani, an tsama motar zan yi, in fasa gani. ɗaya. Sakamakon mahaifata ta samu matsala. Ina da wani aboki ya ƙwarance akan irin wannan aikin in Allah yadda na san zai yi aiki kuma za a samu nasara akai. To likita dan Allah dan annabi ka daure ka mu da shi. Ni ko nawa ne zan iya biya in ai mata wannan aikin dan Allah. Insha Allah ba da mu. Na gode. amma sai dai ku yi haƙuri da sakamakon da za mu sanar muku gaskiya wannan yarinyar taku ba za ta ƙara haihuwa ba kuma ba wa ba za ta samu cikin ba ne za ta iya samun ciki amma da ya kai wani ɗan lokaci zai zube ba zai zauna ba sai dai idan ana so ta haihu da zarar ta samu cikin cikin kai wani lokaci sai ku zo mu zari ɗan ko abin da aka samu za mu saka shi a cikin kwalba a rene shi. Haba da Allah ɗan nan kakare na min hankali. Wane irin kwalba? Babu mai saka min ɗa a cikin kwalba. Haji min. Hajiya, biki ji ko fahimci abin da nake nufi ba ne. Ba za a sa a kwalba ba. ki ma wato in sirkar ta ki sa samu ciki shi za mu saka a kwalba. Hmm. Kakare na min kanta wayo kaji? Ki haƙuri mana. yi haƙuri ki bari su faɗi abubuwan da ya kamata a yi akan yarinyar dan Allah dan annabi <laughs> ai in ma har da mai faɗan wani abu ni ce kuma saki za ka yi babu dama zama da ita ta iya ƙare a'a bai kamata a yi mata wannan abun a cikin wannan lokacin da take ciki ba saki fajiya don ta samu larura a ɗan ƙara haƙuri a gani ana magani ko Allah zai sa a dace amma bai kamata a ce an sake ta ba to idan ba za ka sake ta ba ko sai ka tafi kasuwa ka siyo wata sabuwar uwar amma ba ni ba Amin da kai ne zai bi ka halin nasara ne. cikar bakin ciki ka saka wa waninka damuwa abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai ba za ta taɓa yiwuwa ba ba kuma zan yadda ba ba zan amince ba ba kai ba zama da yarinyar nan sai ka sake ta dole in ba haka ba sai dai ka je ka nemi wata uwar sabuwa ba dai ni ba kuma ka tashi mu tafi in shiru amma me ni ce mai faɗan yadda za a yi ba kai ba don haka ka tashi mu tafi ce to wai mai hakan yake nufi don son kai sai a kwashe zunubi da kai ya yi wa ido lallabi zuciya ta bakanta ta rufe Kina ganin rayuwa zai yi wa haka, anti? A ce ban taɓa jin daɗin zaman aure ba? Kullum cikin hantara nake ni da uwar mijina. Ina bacci fa za ta zo ta same ni, ta gaggaya min magana. Babu yadda zan iya da ita, mijina ma babu yadda zai iya da ita. Haka kawai za mu zauna mu haƙura mu sa mata ido. Babu kuma ki yi haƙuri. Duk abin da ya farko. zai yi ƙarshe insha Allah. Komai zai wuce ki ci gaba da hakuri, Wata ran sai labari. Haƙuri ya yi ƙanƙanta. Ya cire ma ɓacin ran da yake damuna. Na yi haƙuri, na yi haƙura. Har na fara tsanar kaina. Ki duba fa ki gani. Ina ji ina gani. ta zo ta janye min mijina ina kwanci akan gadon asibiti yanzu da mutuwa zan yi ba sai dai in mutu ba duk wannan ki rabu da shi ki saka a ranki mijinki yana son ki kuma yana ƙaunar ki kuma yana kokari iya kokari wajen sanar da mahaifiyarsa cewa ke ce kaɗai matan da ya fi dacewa ku zauna tare da shi don haka ki ci gaba da Assalamu alaikum. Lafiya na kanka haka me ya faru? Ya kokarin da zan yi na yi. Amma abin ya faskara. Na kasa. Baka kasa ba. Ka ci gaba. Wata ran sai labari. Kana iya kokarinka. Habib ka sha wahala a kai Ka daɗe kana ba ta haƙuri. Ka daɗe kana lashi na. amma har yanzu babu wani abu da ya sauya. abin da dai na daɗe ina gaya maka shi ne yau zan sake gaya maka kawai kai haƙuri ka sauwaƙe mu mu rabu da juna a'a salma da wannan abin bai faru ba duk ba za mu shiga cikin wannan halin ba kuma da dawa wannan mummunan al'amarin da ya faru ka yi haƙuri kar ka gaya mata anti kar ka gaya mata ki bari in faɗa mata gaskiya abin da ke faruwa na ce ka bar zancen nan ko don Allah ku gaya min ne. akan barin da kika yi shi ne kawai sannan kuma likita ya ce ba ki ƙara haihuwa ba saboda mahaifarki ta lalace ko kin samu ciki ma ba zai zauna ba da hali haihuwa rabbi shi kadai ke yin ta ido ya gani zuciya sanne sanne za ta fahimta To ai da baka gaya mata ba. Babu abin da nake so a rayuwa ta irin Salma. Kuma duk abin da zan yi domin in same ta, zan yi shi. Sannan bana son rabuwa da ita. Aiko ya zama dole ka rabu da ita tunda mama ta ce ba ta son ku tare. Kaga ana iya canza mace amma uwa ba a isa a canza ta ba. Kaga ko dole ka haƙura da ita. kawai ku sauƙaƙa wa juna ku haƙura ku yi ta addu'a kawai shine abin abin yi abin da kai da kai abin da kai da kai ban san yadda zan tunkari salma da maganar saki ba gaskiya hajiya bata mun adalci ba saboda yanzu na zama tamkar mutumin da imuwa ta kama shi ta rasa abin da yake min daɗi tunda ta ce ka sake ta ya zama dole ka sake ta domin ka rabauta domin mata ba kan mahaifiya ce ba don in baka sake ta ba har gida hajjiya za ta zo wallahi ta kore ta za abin da ka ce miki to me zan ce maka macin ga umarnin da mahaifiyarka ta baya na san dole za ka shiga cikin wani yanayi amma sai ka yi haƙuri ka daure ka dage da addu'a to shikenan Allah ya kawo mana mafita amin Doktor, ina son mata. Ina ƙaunarta, saboda tana da hankali kuma tana da kirki. Don Allah don annabi duk abin da ya kamata a yi domin ta samu lafiya. Doktor, ka taimaka min a yi. ko mahaifiyata ma saboda ta gama gane halinta bane shi sa suke ta dan samun matsala amma dan Allah dan annabi ka taimaka mu karka da mu abin da ke faruwa shine zan iya baki kokari na ga cewa na taimaka ka ji ko ba da ba abin da kai shi yana tafe khairan ko sharran akan ka zai tsaya Assalamu alaikum to amma wata kaddara ta faɗo mana wacce babu yadda zami Allah ne kuma ya kaddaro mana haka Ban ga ka. Na san ba za ka taɓa cin amana ta ba. Zuciyata ta aminta da kai. Amma ina son ka bi umarnin mahaifiyarka. Ka sawwaƙe mu. Na san ko ba daɗe ko ba jima. Zan dawo gare ka. Na daina jin muryar ka kusa da ni. Na daina jin motsin ka tare da ni. <laughs> Shikenan. Na komai. Na san Allah yana tare da ni. Kuma zai taimake mu gaba Cikar bakin ciki ka saka wa da abuwa. abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai Takardar menene take da farin ciki ce wannan. Ni haɗin wannan ƙaramar takardar da farin ciki ne. Tun da kin ce in ga miki zan faɗa miki an yi min ƙarin matsayi a wurin aiki na ne. Takardar mai ce wannan? Ka gaya min takardar ne ne? Zan ji. San da fito. Na cikin na yana murɗa min kamata ya mu tare ku. Ke ba ki san lokacin safar Sai dai kawai soke ki bin Sai ka ce wata yarinya? ina nisa da gidi ko tare za mu ta. A'a. kamata a ce kin bani wannan wani irin abu ne wanne zan baka abin da kike boyewa me wannan kai ikon Allah shi ne biki sanar da ni ba wannan ya murna ne kamata a ce tun wurkin sanar da ni kai na ki gaya maka ne saboda in baka mamaki kamar yadda kake yi ka na ji daɗi ما غودي الله يهديك البركه السلام عليكم salamu alaikum baiwa Allah ya kike kuka ne bai kamata ki riga kuka ba wannan kukan da kike yi fa ba zai cire ki daga cikin matsalan nan ba kin gane sai dai ma ya ƙara miki damuwa a cikin ranki wanda mu kuma ba san haka muke ba na san duk matar da zan kanta cikin wannan halin ta rasa ɗanta dole abin ya lame ta amma ya zaki tunda an nuna ba a damu da ke ba me kamata ki sai ki kokari ki cire abin nan a ranki kar ki bar shi da me ki rika kuka ko yaushe da fata kin fahimta ka. kana so da ce in cire komai a raina in ɗauka babu abin da ya faru mutumin da muka shafa tsawon shekara biyar da shi mutumin da ya so ni wani nuna min yadda ake soyayya sannan kuma daga baya ce min baya so na hmm. kinga baya son ki da ce yana son ki ba zai guje ki ba ya goyi bayan mahaifiyarsa saboda kina cikin wani hali da ya kamata a ce yana kusa da ke yana tarairaye ki yana fahimtar matsalolin da ke tare da ki shi ya kamata a ce yana yana rashin ki yanzu amma baya nan sanin ki yana son ki baya son ki ya kamata a ce kin cire shi a ranki dan bai damu da ke ba Kariya ne duk abubuwan da ya faɗa miki ba gaskiya bane ba cewa yi gani a ƙas idan kana son ta, ka cire ta daga cikin wannan halin ka kuma wa maganar mahaifiyarka amin da kai ne zai bi ka halin nasara ne cikar bakin ciki ka saka wa waninka damuwa abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da kai abin da ake gama gaskiya ce ake gama maka kasan kai dan gata ne kuma irin yadda hajiya ta gwada maka ga ta kamata ka bi umarninta abinda da take so ka yi abinda kuma ba ta so ka ƙaurace mashi haka ne ni ɗan ta ne ban yi miki musu ba kuma duk farin ciki da mahaifiyata take nema a wurina zan iya saka ta amma ku yi haƙuri sai lokacin sata farin cikin yayi sannan zan saka ta idan ba haka ba wallahi kuna ji kuna gani za ku sata rasa ni. Oh, oh, oh, oh, ina dalili ba ruwana ba ta rasa ka in dai sanadiya ta ce to ba za ta rasa ka ba saboda kun tirsa ta ta sa na saki mata ta wacce nake so domin niyya ba sannan kuma yanzu kun zo kun sa ta dole sai an yi mini auren dole wanda ba na so wannan wace irin rayuwa ce yau wa shiga ai dan gaskiya ce gaskiya ce kuma tunda baka so to ba zan ƙara gaya maka ba insha Allahu kuma ka zauna inda ka tashi ba ta haƙuri hajiya ba kuma wani abu na ci ba fa ka ba ta haƙuri na ce ka san wace ce hajiya na fuku a guri na ka san irin kyautata wadda ta yi mini sanda nake buƙatar eh, taimako to idan har ka san ba za ka iya auren samira ba <laughs> to sai ka lulba ka tafi kasuwa ka je ka nemo sabuwar uwa ka siyo don ni tsine maka albarka zan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a Hajiya. Ni ba zan zama sila ki tsine wa ɗanki ba. A'a. Ki haƙuri. Tuntuni na sha faɗa maka wace ce Hajiya na a wajena. Ta kyautata mu Ba kaɗan ba. shine yanzu za ka zo kai wannan to in har ka ce ba za ka bi abin da ta ce ba sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba na gaya maka ina zuwa hajiya don kai ya yi wa ido lallabi zuciya ta bakanta ta rufe hello na mama ina wuni lafiya lau eh ina gida to shi kenan insha Allah ganin zuwa yawa sai na zo me ya faru Allah sa lafiya ne lafiya lau wai mamaci take son gani na To kaga ya kamata aikata shi ka tafi ko? Shikenan. da kin kina rashin lafiya kuma zaman ki anan bai dace ba mu zai hana mu koma gida da ke. To, rashin kunyar take hatta kai ki tsaya a gaba na ki kalli tsabar ido na ki ce min, ki gaya min magana da kike kika ga dama ko yayi kyau abin da kake so kenan gashi nan kuma ka samu hajiya ki haƙuri ba wai haka take nufi ba ba gane abin da take nufi ba ne shi sa kika mata wannan fahimtar amma ki haƙuri ba na son ganin ta inda nake kar ka ƙara kawo min ita Hajiya, yarinyar nan tana miki biyayya kuma tana ƙaunaki yadda ya kamata. Amma kin sa auduga kin toshe kunnenki. kin ƙi ji kin ki ganin abubuwan da take muke da kyautatawa hajiya dan Allah dan annabi hajiya ki haƙuri ki karɓi yarinyar nan a matsayin sirkarki to ba zan ba ba zan karɓe ta a matsayin sirka ba wannan yarinyar dan ba na ƙaunarta kuma ba na son ta kuma ba zan ƙaunace ta ba ba na son ganin ta inda nake kar ka ƙara yi min ma maganar ta in ko ba haka ba ranka zai ɓaci fiye da yadda ka zato abinda kai da kai abin da kai da kai abin da kai da kai abin da kai da kai Allah don annabi habib ka taimake ni ka sake ni idan kana tare da ni wallahi ba za ka taɓa samun farin ciki ba mama ta sha wahala a kanka ita ce ta rene ka sai yanzu kuma ta umarce ka kai mata abu ka ƙi kan wacce ka da ita rana tsaka a gani na idan kai mata kamar ba kai mata adalci ba kamar ni ce ce na haifi ɗa na umarce shi da yi min abu ya ƙi ya kake tunanin zan ji a raina ni ba zan suke ke ba babu dalilin da zai sa in sake ki ba laifi kika ba ba ki min wani abu da zai sa in sake ki ba kawai sai a ce in sake ki to ba zan rabu da ke ba ni tsakanina da ke mutuwa ce za ta raba mu da ke Ka ki saka kici ne gaba ɗaya kin canja kin fita daga hayyaci kin zama kan baki ci a wajen mutanen gidan kin zama sabo gaba ɗaya da ɗin kin halayen ki da suke fita sun canja kawai saboda wani wanda yana can ya yi aure ya ma manta da ke yana yin rayuwarsa yadda yake so kin ga a shawarci abin da ke so da ke ki ɗauke shi ki saka shi a cikin jerin sunayen matattu ki manta da duk wani al'amarinsa ki sake sabon shimfiɗi na rayuwa da ba zan kin bayyance ne habib ba mutuwa yayi ba idan haka ba zan taɓa manta shi har abada ashe da nufi kai yi min aka don ka so aurenta ai mai gani na sani ba kamar kaunar ta samira samira lafiya habib da irin wannan kullu kira haka jibi gidan nan fa ya saka mu gida a haka birkiji idan ke kazama ce ni ba ba kuma matata na wacce nake so ba haka take kula min da gida ba saboda haka ya zama dole ki zama mai tsafta sai yi magana ka ce matarka matarka zaɓinka an gaya maka baiwa ka kawo da za ta dinga maka tattare-tattaren gidanka to bari in gaya maka ji ka sani da kyau bautan aure ka ne gidanka ba dafa maka abinci ko tattare-tattaren gida ba oh ni za gaya ma haka an faɗa maka haka fina kai da ba zan mayar maka da raddi ba gaskiya ne shi sa aka ce barewa ba ya taɓa yin gudu ɗan ta rarrafe ba an yi gado ko Allah ya sauwaƙe To wallahi ni ban yi gadon kazanta a gidanmu ba, sai dai idan kai kai gado ba Cikar bakin ciki ka saka wa waninka damuwa. Abin da kai, abin da kai, abin da kai, abin da kai, abin da kai, abin da kai, abin da kai, abin da kai. Assalamu alaikum. Babu abinci a gidan nan, don ban dafa ba. Ta ma masa ban shirya cin guba ba, ko da makin dafa ɗan ba ci zan yi ba. wa nake gani a gaba ke ce kuwa Ni ce, sannan na zo maka da wannan magana ne. Ba sani ko za ka iya ɗan bani lokacinka na faɗa maka. Ci gaba da zuba saboda lokaci na gaba ɗaya naki na. da maganar da na zo da shi shine ina son ka taimake ni ka aure ni sannan ka manta da duk wani abu da ya faru tsakanina da kai a baya mata wani so ya sami sabo ya ka eh, ba mai matsayi a so idan ba yarda da yi sa'a ki zo ki miƙan sanda kar in yi tsayi a so in komawa da sirri na riko da zaki miƙan yarda ambatan ciki zan sanar miki in yayo miki karba kai na bar miki zan rike miki alkawar ki duba me faɗa miki zan guji miki kin ruban shi da gaba zan saya miki in tayi miki so ya saba na sabo ka sanar mini ni ka so kai zaba to sakar mini rai bar mini kan ka zane karba yadda so yake da tsaro yake kan gana ya maraba inda da take zane in fage da mu sha ku da sabo eh, Ba na ku za na tsaya. ban wuri na zauna da ke zan yi e tafiyar mu ne da ke ba mu rabiwa aka gan mu ne da ke na yi kurewa yan maza da tsallake na yi wucewa yau kawa da yau da ke bin yi ganewa ka su farka da na kiɗi a so za na yi hauka yaukin yi a ni zan fita zakka kan ciki rai a yau ta zama marka ai ka ci gare kusanta ina bege zan bi ka mu je da gaske ba na waige kaunar ka ta gaske ya ta yi min zarge ba na kudirin na barka na cin marabu ya bana ka tambarin sadawa ki biyo ni so ya sami sabo